أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الداعي إلى بابه الموفق من شاء لصوابه هل أمضع ذلك كتابه يشتمل على محصن ومتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون متشابه وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به أحمده على الهدى وتيسير أسبابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس عملا في بلاده وإيامه صلى الله عليه وعلى أصحابه الذين أعز الله بهم الدين واستقام الدنيا به وعلى آله ومن كان أولى به وسلم تسليما وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode wa Allah madaukakin sarki wanda cikin girmansa ya san ya mura mu wannan yammaci mai albarka ci gaba cikin karatun littafin al'adabul mufrad na al'imam bukhari da fatan Allah madaukakin sarki mana jagora za mu tashi a kan babi na hamsin da uku babu yuksiru ma almaraƙi fa yaksiru fil jiran babu wanda zai bayani cewa yana daga cikin hakkin makwabci da kyautata masa idan ka yi abinci a gidanka ka don kara ruwan romo domin shi ma ya samu adina masa ciki an abdullahi ibn samit an abi zar قال أوصاني خليلي بثلاث صلى الله عليه وسلم أسمع وأطيع ولو لعبد المجدل أطراف وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها فلننظر أعلى بيت من ديانك فعصب منه, فعصب منه بمعروف وصل الصلاة لوقتها فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرصت صلاتك وإلا فهي نافلة وفي رواية بلفظ يا أبا ذر إذا طبقت مرقة فأكثر ماء المرق وتعاهد جيرانك أو اسكن في جيرانك وأن حديثي أروي بقى أبو ذر رضي الله عنه لكي أوصاني قليلي بصلاة نصوينا بدائنا يلا نفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يامين وسيرا بابا دوز بدائكو أسمع أسمع وأطيع وأطيع إنجي إيديا ولو لعبد مبدع الأطراف كودا شو وان ديمو وان أمني واتو باواني mai yankakken وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها إذا كي مياء جدا ككارا روى أكثر ورونه ثم انظر أعلى بيت في جيرانك كما كدوبا ونجداد دتكن مقبتنك خاطبهم منه بمعروف عزبا مسلو أجسوا النرومو أجو تتاوى وصل الصلاة لوقتها كي صلى ألوك تنتا فإن وجدت الإمام قد صلى إذا انكسموا لمن يارد يا صلى فقد أحرقت صلاتك ka kiyaye sallan ka ka yi shi a lokaci wa illa fa na fila, in baka samu sun riga su yi sallan ba to ka yi wannan sallah tare da su kuma in ka yi aka wannan sallan da ka yi tare da liman fila ce wafi riwayatin bilab a wata riwaya da lafazin cewa ya abazar إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة يا كي أبو ذر إذن كدف بها أجدنك ككارا ورون ميو ثم متعاهد جيرانك قدوبا ونوقف تنك أتكي أو السن في جيرانك وقرك ربا تتم قد تنك wannan hadisi abu ya ruwaito sunan shi jinduk ibn da ta al-ghazari ɗaya daga cikin magabata mutanen farko wanda suka fara karɓar musulunci daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam sun ce kana khamisan khamsati fil islam ya kasance na biyar biyar a musulunci wato da za ka fara kirga musulmai a duniya lokacin na farko na biyu na uku na hudu za ka kira shi a cikin na biyar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jira abu zar shi ma ya yi jira zuwa madina ya kuma da zinci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi jihadi tare da shi ya kasance cikin sahabban da ake buga misali da su wajen zudu gudun duniya da gaskiya da ilimi da aiki yana faɗin gaskiya zargin mai zargi bayan hana shi yana fatawa a lokacin khilafar sayyidina abubakar da umar da osman kuma ya shaida fatwa baitul maqdis tare da saidi na umar radiyallahu anhum jami'a abu zar ibn abbas radiyallahu anhu yana ba da labarin cewa ana ukbirukum bi islami abu zar kin zan ba ku labari da musuluntan abu yadda ya musulunta ba kulna bala sai muka ce eh ba mu labari kola kola ya gaya bin cewa balagadi anna rajulan bi makkata fa bi kharaj na samu labari ina garin mu cewa wani mutum ya fito a makka يزعم أنه نبي لأن راية وشيء النبي فأرسلت أخي ليكلمه ما يتدوءنا وتكرنا يجي إذا انتدى شيء يجي يجيك فدي فقلت انطلق إلى هذا الرجل نتو مكة في مكة يوى وجل من النمس من ذاك في ياسسه الذي فكلمني ka masa magana ka ji fantalafa fadafi yahu sun maraja ya zo makka saninsa ya sadu da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya dawo garin su wajen yayansa fakuntu mai inda ko nake mai ka zo da shi daga can قال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير قلت والله لا ذنب yana umarni da alkhairi ne wa yanha an shar kuma yana hana sharri sai ce wa ɗan uwansa lam tashfini baka warkar da ni ba wato maganan ka bai gantar da ni ba ina son magana fiye da wannan shi kenan shi ma sai kama hanya ya zo makka yana yana cikin yawo bai san kowa ba kuma baya so ya tambi kowa ya tafi wajen ruwan zamzam ya sha sai zauna a matsalaki sai zan wani matashi yana wucewa sai kira shi akwashi da kansa ma ya gan shi sai ke ka wannan bako ne wato ma'ana na ali ya gan shi yake wannan mutumin akwai alamar bako ne ba mutumin garin nan ba sai ya tambaye shi ƙultu na'am sai na ce eh ni bako ne ya ce kana da matauki ne ce ba ni da shi ce zo mu je gida mana an ka sai suka tafi tare bai tambaye shi komai ba bai ba shi labari abin da ya zo da shi gari ba da haka wayi gari sai zaki zuwa masallacin bai tambi komai ba kuma babu wanda ya ce mishi ka taba ji game da sabon annabi ga shi nan ko wani abu an shi kai da ya sauke shi a ranar bayan gari ya waye sai sake ban shi a masallaci sai ya ji eh, a lokaci da yi ba kawai koma gida ba ne sai ce a'a lokaci bai yi ba abin da na zo domin shi har yanzu bai samu ba sai to mai kawo ka to idan na yi maka magana za ka ɓoye ba za ka bayyana wa kowa ba za ka iya rike amana yake ke eh, da mu da labari na ji cewa wani manzo ya shigo ko ya taso a cikin makka ina son sadu da shi ita ai ka zo daidai zo mu tafi sai ka yi gaba idan na gan waɗanda za mu ji tsoron su za su gane zan jesa wani ɗan tsakuwa sai ka tsaya kamar kana bawali ne kuma son wuce ka idan ka gama sai ka sake biyu haka suka yi sanin wannan dabara har suka isa wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aikin Allah fa sallam ya ga mata musulunci sai musulunta جاء ان صلى الله عليه وسلم أبا ذر اكتم هذا الأمر كقوية وانا الأمر فكبر قوية حين جميعا وانا لك تن مسلمان قدانا واني من دياتي شيني ديار ما ديار مسلمين معنى شيني ديار اكتم مسلمين ابد دوني وانا لك تن ايتي وارجع الى كوميك فقوم وجمتها ننكا فإذا بلغك ظهورنا فأقبل idan labari ya isa gare ka mun ga mun bayyana mun yi nasara za mu jin tsoron kowa sai ka zo yace ina yace na rantsa da wanda ya aike ka da gaskiya daga nan zan dinga ihu cewa ni musulmi ne sai tafi tsakanin ƙuraishawa ya je kalman shahada har kiransu yake ya ma'ashara quraish ya ku quraishawa inni ashhadu an la ilaha illallah ni na shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma annabi muhammad manzon sa da bawon sa ne sai ku tashi ku kama shi ku dake ki wannan ya shiga addinin yaro ya kai ta dukan sakamakon kashe shi sai abbas radiyallahu an babban annabi sallallahu alaihi sannan sai dai kare shi yake musu da ku ba ku tunani ne za ku kashe wannan mutumin daga zaka da ta ku san cewa garin su kuke biyowa za ku je kasuwanci kuma a garin ku kuna zuwa ma kasuwanci a wurin idan kun kashe shi yanzu wani anya za ku bi ku tafi kasuwanci wanda ya nuna tun daga lokacin yana daga cikin hankali ya kasance za ka amintarwa mutanenka hanyar da suke bi domin su kasuwanci domin kasuwanci yana da mahimmanci na tattalin arzikin mutane idan ba sa iya su taya za su samu a yau sun anya da an mana da yunwa ba na yi mamaki da na dawo ya ka fi ba inda za ka ta fasara a garin nan ɗauke da ya faru ah, a ka ji abin da ke faruwa ne babu inda ake fasara me yasa don ba doya wannan kilo akwai kasuwanci mutane wanda suke yi a ƙauyuka yanzu ba su da hanyar da za su ji ya ce ba ku tunani ne za ku kashe mutum garin su kuke bi ku yi kasuwanci kuma suna zuwa garin su ku zo ku yi kasuwanci sai suka bar shi wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira sai ya biyo ya je samu annabi sallallahu alaihi wasallam a madina lokacin da ya fito da ya sauka madina yana tawowa tun daga nesa sai mutane suka san wani mutum shi nan yana tawowa suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani musulmin tawowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ɗaya dan siyo lokacin da ya zo musulunta sai yake kun abazar ka kasance abuzar yana isowa kuwa sai ga shi abuzar ne annabi sallallahu alaihi yake rahimallahu abazar yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'athu wahdahu Allah ya wa Abu Dharr rahmah yana tafiya shi kadai zai mutu shi kadai kuma a tada shi a ranar tashin kiyama shi kadai kowa ma aka ne amma wannan akwai alama da kuma dalili na annabci a cikin wannan maganar da annabci a sallan yayi domin lokacin da abubuwar ya rasu ya riga ya bar cikin garin madina ya koma bayan gari domin rayuwa irin cikin tuni wanda ya fito cikin jama'a wannan lokacin ba zai iya rayu tare da su a cikin da irin wannan fitina ba yi rashin lafiya ba shi ba kowa sai matarsa sai wani yaron gidansa da ya cewa wannan rashin lafiya na mutuwa ne sai ya ce wani idan na mutu da ke da shi mun wanka zan haza ni ku kai ni kan hanya ko aji duk wasu katakai masu wucewa idan sun wuce wani ya tambaya ku ce wannan shi ne abubakar duk wani kafake wanda za su za su fara gani ku sai da su ce ku ce wannan shi ne abubuwar ya ce ya mutu sai ga shi ya tsaye da su masu zuwa a cikin su akwai abdullahi ibn mas'ud sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai shi ne ya masa sallah shi ne ya sanya shi a cikin kabari har aka rufe shi komai da komai shi ma yake gaskanta magana annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi yayi gaskiya sadaqa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da yake yarhamullahu abadar yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'athu wahdahu ba annabi sallallahu ne yake Allah ya wa Abu Dhar rahma yana tafiya shi kadai zai mutu shi kadai kuma a ta da shi ranar tashin kiyama shi kadai Abu mai tausayi ne kuma baya barin zuciya hannunsa ba tare da ya ciyar ba a wannan dalili annabi sallallahu alaihi yake innaka da'if kai mai rauni ne wa inna khizyun wa nadama kuma shugabancin nan ko zaki ne da kuma nadama illa man akhadha bi haqqiha sai wanda ya rike shugabancin da haƙƙinsa وأدى الذي عليه وأدى الذي عليه فيها هو يعنيك أمانا بيت الكنسة سوى لو في الزمن أبو ذر يأتن بي أن ننسى صلى الله يا رسول الله كما شبابا تبدأ في حبانك إيرا لي ما كفاني شبابا ومني فأن ننسى صلى الله إنونا ما تسوى باوي بي جنش بني باوي كما بي جنش بني amma irinsa baya shugabanci mai tausayin irinsa ba zai shugabanci ba domin shugabanci yana son sanyi da zafi yana son rara shi da tsanani kowanne akwai bukatansa amma in aka baiwa mai sanyi gaba daya da komai zai lalace annabi sa sallan yake shi wannan shugabanci ko zacci ne na zamani amma shin shugabanni sun san wannan suke neman shi ko salin kaka mutum zai yadda mai kashe rai masu yawa don yana son shugabanci domin mutum ya share hanya wa kansa domin samun shugabanci sai sanya a kashe rai mai yawa bai dame shi ba kuma ya faɗi cewa wannan al'amarin duk wani abin da zai tsaya a gabansa a hanyarsa zai kau da shi ko ya samu annan safon ne yake dama ne ranar tashin kiyama to ya rasu shekara talatin da biyu bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam اواتم دين حجة ابن مسعود سيني بن ميتي صلى كنفا يا رويتو عديثي وجن دريبيو دا تمامين ببايا آه، آه، آه، بخاري دا مسلم فين تساسي عطان دوما شابيو امام بخاري لا تعيث بعديثي قدابيو امام مسلم ya kaɗaita da dindin hadisansa guda goma sha bakwai nake ausani khalili bi talatin masoyina badaɗina ya mini wasiki da ababe guda uku alkhalil kalman nan daga kulla shine as-sadaqa abuta wal mahabba da kuma masoyi التي تخللت القلب فصارت خلاله wanda soyayyen nan ya riga ya shiga cikin zuciya har ya jinkita da naman jiki sai kasance a cikin jikin soyayyan nan take wato soyayya ne wanda ya kai matuka mun ana kai da shi a wurin mu ba gani ba bacci abokai wanda ba za su yi bacci idan ba su gan juna ba a rana guda ana ce da su khalil shi ya kira ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam da daɗinsa yace ya masa wasiya guda uku na farko yace asma'u wa uti'u walau launi 'abdin mujadda'il asrar mafi yawan lokaci abin da ke sa wasu mutane su raina shugabansu domin suna ganin cewa bai kai su wajen daraja ba suna gani bai kai su wajen nasaba ba suna gani bai kai su wajen kabila ba annan fatan ne ce ya abuzar ka ji ka yi biyayya ko da bawa ne shugaban ko bayan kin bawa ne ga shi nan duk yatsunsa gaba ɗaya yankakke ne an da ya nufi cewa mutum ne wanda zuciya zai kamace shi bawa ne na farko ba shi da gata na biyu ba cikakken alista ba ne amma duk da aka nan kwasan ne ke ka ji ka yi biyayya farko wanda ya nuna cewa yin biyayya da shugaba addini ne umarni ne na Allah umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai kai wa Allah biyayya idan ka ki ba kai wa Allah wato tawaye وفيها نجو النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها إذا كي مية أجدا إذا كار رواء مية لن دومية يوى sai kasance za iya diba wa wasu a ciki imamu qurtubi rahimahullah yace wa huwa tanbihun nafifun ala taifirin am alal bakai wannan kuwa ne faɗakarwa ne wajen saukaka al'amari da marowaci marowaci wanda yake rowa wannan zai saukaka masa abu wanda zai iya idan bar wannan rowa wannan lokacin biya da inna Mariya shay'un la samanu lahu domin kari wani abu ne wanda ba shi da kima idan ka ci abinci ka koshi wanda ya ragu ba ka iya cikin nan ba ya za ka yi da shi tana da wani amfani a wurinka tana da kima a wurinka idan ka bayar mai za ka ji baka jin komai sau marowaci ma shi ma zai iya wannan bayan ya ci ya koshi shi ma zai iya riba ya bayar domin ne ya masa yawa illam yaqul akfir lahmaha to rufe a wato annabi sallallahu nan bai ce ka yawaita namanta ba bai ce ka yawaita imamanta ba domin wannan da zai yi wa kowa sauki ba amma kare ruwa zai yi wa kowa sauki so kai wanda za a ba shin kana da dama ka ce ba nama na iyayen mutum ce yaro da jin yunwa wannan da daɗin ji babu damuwa amma bayan yaro ya ƙunshi. an ce baba ku ƙoshi sauran taba shi ne jin yunwa ana da tunani wani nama kuwa babu kawo annan zai ce ka kara nama ba yake ka kara ruwan romo domin shi ma ya dan kyawu bai da an ɗiba maka ba nama kar kai a نعم ثم انظر أهل بيت من a فأطلب منه بمعروف sannan ka duba wani gida daga cikin makwabtanka ba ce wani gida musamman ba ka duba wani gida ma'ana waɗanda suke da bukata domin in ka kai wa wa'inda ba su da bukata za su wulakanta ne sai ka nemi wani gida daga cikin makwabtanka masu bukata sai ka ɗiba musu a ciki a wata riwaya wata ahad bayrani riwaya ta biyu wato ka bincika makwabtanka ka gani wane ne za ka ɗiba mata وصية نأكو وصلي الصلاة لوقتها كي صلى الوكا سنتا ألوك سنتا من المختار وانبا كذابا وانبا كتسو أي صلى سنتا فإذا كي صلى من فإن وجدت الإمام قد صلى كيف ذو مسلاتي كتا مليما وارد يا صلى a ahratta salataka sai ka kiyaye sallar ka yi shi a lokaci wa illa fa na fila in baka samu sai ga su sallah ba imami ya jinkirta sallah fiye da lokacin farkonsa sai ka samu sallan a masallaci to ka yi wannan sallan tare da shi wanda ka yi tare da sunan nafila ne ma'ana sallan da za ka yi tare da liman wannan kari ne a kan ladanka wanda karka ta yi na kiyaye lokacin sallah a farkonsa domin bamiri na sahiya yana koma ne zuwa ga sallan da kai tare da liman baya koma zuwa ga sallan da ka fara yi wanda ka fara yin nan shi da farilla wanda ka zo ka yi na biyu tare da liman shi ne nafila a wata hadisa nan sasan ya ce idza sallaytukuna fi rihalikuna idan kuka yi sallah a masaukanki ثم دربتم wa ولم يصلي sannan ku isa masallaci liman bai yi sallah ba fasalli ya ma'ahu ku yi sallah tare da shi fa inna halakuma nafila lallai ita wace sallar da kuka yi tare da limai ya zama muku nafila malamai sun yi safani wajen wata sallah ne ya halatta iya a maimaita a rana guda ta yi sallan azhar domin liman ya jinkinta sallah tun za ka iya ka ta sallan azhar idan da asar ne za ka iya ka ta in magaraba ne za ka iya ka yi wannan ko duk salloli biyar yana iya ka iya maimaita sun iya sun tafi cewa duka salloli biyar ana iya a maimaita su amma abu anifa da wasu limamai sun sun tafi cewa banda sallan Asubai da kuma sallan la'asar banda sallan Asubai da kuma sallan la'asar wannan ba za a maimaita su ba dalilinsu a wannan shi ne cewa ba a matan annan la'asar babu na nafila bayansa to me yasa za ka maimaita tun da wanda za ka maimaita nan na nafila ne sannan kuma an hana sallah bayan sallan asuba'i in ya yi yi sallah asuba'i kai ma ka yi a wani sallah ne za ka sa sake maimaitawa dalilin su dai wanda suka ce ba za a maimaita su ba sai dai akwai wasu halaye wanda duwayen nan matsalolin yana yiwa a yi mai mai su na farko mutumin da ya salla a gidansa ko da sallan nan da ya yi jama'a ya yi shi sannan ya samu jama'a a masallaci shi da zai zauna ya yare gefe ta ni na riga na yi sallah ne sai wannan sallah tare da su domin annabta sannan lokacin da ya umarci abu zar da kuma ubada ibn samit da abdullahi dan Mas'u bai ayyana wata sallah ta musamman ba na biyu mutumin da ya ga wani zai yi sallah shi kadai sai yana so ya masa sadaka domin shi mai samu jam'i sai ya yi sallah tare da shi bayan wannan sallah dama kan ya riga ya yi amma ya yi domin shi wancan ya samu jami ya yi masa sadaka wannan kowane sallah ma kana iya kai aka domin wani mutum ya shigo masallaci zai yi sallah kuma an ga yi sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ayyukum ala hadha wane ne wanda zai yi zai yi wato tijara kasuwanci tare da wannan فقام رجل فصلى معه sai wani mutum ya tashi ya yi sallah tare da shi a hali na uku mutumin da zai kasance limami ne ratibi a unguwansa Sai wani sallah ya ce shi misali magarba sai ya ce shi a wani masallaci ba nasa ba sai sallah tare da liman a wannan unguwar da ya koma unguwansa kuwa sai ya same su da furga su wannan sallah ba inda shi ne liman rafi ta ga ce ya gudu sallah sai ya yi wannan sallan har wayo tare da su mu doka azar ne na asar wanda babu nafila bayansa mutum ya yi la'asar a wani unguwa amma da ya zo angonsa kuma ba riga in sallah ba kuma shi ne liman na ratibi a wurin sai wannan sallah tare da su babu komai kamar sallar mu'az wanda zai yi tare da ma'aikin Allah sallam a masallacinsa ya koma unguwansa kuma ya je wannan sallan arwa yau tare da mutanensa na hudu sallan tsoro salatul hau idan kai ne shugaba da daga cikin nau'o'in sallan tsoro akwai wanda aka samu a wannan sallan ya yi raka'a biyu tare da wasu raka'a biyu tare da wasu sun yi raka'a biyu annan kafin na ya raka nawa na ya raka hudu domin shi ma raka biyu ne a kansa ba gida suke ba ina fata mun gane to annan kafin na ya yi raka hudu sun kuma sun yi bibbi to biyu na shi ke zama nafila Allah wa'alam يعني يتي وفي رواية باللفظ يا أبا ذر إذا طبقت مرقة فأكثر ماءها ماء المرقة وتعاهد جيرانك أو اكتم في جيرانك فياتي أبو ذر إذا كدفع نية رومو كتار روانتا فيك دوبا ولدك ثم تبطنك فوق وكربا فكان مكتبطنك imam kutubi ya ce wannan umarni umarni ne na mustahabbi ba na wajibi ba kuma umarni ne na shirarwa zuwa ga wato halaye kyawawa domin akwai usul ishra wato kyakkyawan wato zamantakewa tsakanin mutane kuma yana jawowa soyayya da kuma sabo kuma yana tunkuba duk wani makada domin wani lokaci makwabcinka yana iya kasance mai rauni ko kuwa yana da iyali da yawa suna yin abincin ba sa kunshi a gidansu domin 'ya'yansa suna da yawa to ba shi da ƙarfi wadda zai iya ya ciyar da su duk su kunshi ka zan idan ka sa musu a ciki za ku su kara kuma yana iya zama shi makwacin na maraya ne tana iya ta zama wanda mijinta ya mutu ne duk halaye na rauni yana iya kasancewa a cikin makwabtanka sai ka duba wane ne mai wannan bukata wannan hadisi cikin da yake cikinta na farko istibabun nufil ahibba wal بما ينفعهم في الدنيا هم وآخرتهم وكسو أي نسيها بعض قيد نفسيا بعدين تزيد هي مصر أمثالنا الدنيا للآهرة نبي أدم إفتقار شيء من ضروب الخير وسنوك الدنيا wato kada mutum ya raina komai daga cikin nau'in alkhairi da kuma wato biyayya fa inna kulluha ma'ruf dukkan su aiki mai kyau ne wanda ake so kada mutum ya raina na uku al-ihtimamu bi ada'i salati fi waqtiha mutum ya kula da yin sallah a lokacinta kar ka hada la'asar da azar مشروعية الصلاة مع الإمام نفلا وترسو أي سلة تارد الإمام قد نافلاني عند مطين با تنوار دا يعيش أجبانسا قد يعيش أجبانسا مع ما أجمعني سن يسام الجماعة مثلا ويهي تارد السوء بياك النبي صلى الله عليه وسلم يا شرد الأمة الكبيرة شاوى وانحلى إيه. في كل كنسو haƙƙin makwabta na karshe istibabu tahadi bainal lijaran son a dinga yin kyauta tsakanin makwabta yin aka yana gadar da soyayya da kuma kauna da sabo da juna wallahu alam babu khairul jiran fiyayyen makwabci makwabcin da yake da alkhairi عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره وانا حديثي من الفتين عن يعني ويتوش عبد الله بن عمرو دقى مايكن الله صلى الله عليه وسلم ياتي ابو كي a wurin Allah wanda ya fi alkhairi zuwa ga abokansa kuma siyayyen makwabci a wurin Allah wanda ya fi sada alkhairi zuwa ga makwabcinsa khairul ashabi inda Allah ta'ala ma'ana wanda ya fi yawan lada a wurin Allah kuma ya fi daraja a wurin Allah daga cikin makwabta shi ne makwabcin da ya fi sadar da ɗan makwabci makwabcinsa da alkhairi da kuma a cikin abokai shi ne wanda ya fi sadar da alkhairi zuwa ga abokinsa Allah madaukakin sarki yake inna akramakum inda Allahi wanda ya fi alkhairi a cikin ku Allah shi mai fi tsoron Allah cikin ku dalili shine cewa a farko dai hadisai sun zo daban-daban sun nuna kyautatawa makwabci sunan manzon al'abin nan basirin alkur'ani ya zo wajen kyautatawa makwabci wanda ya aiwatar da wannan yayi wa biyayya Allah da manzansa waɗanda suka fi wa Allah da manzansa biyayya su suka fi soyuwa a wurin Allah to don aka khairun nas an ka'uhum linnas siyayyen mutum wanda ya fi amfanin mutane siyayyen mutum wanda ya fi amfanar da mutane hakan nan ma abokai aboki biyu wanda ya fi alkhairi a cikin ku biyu wanda ya fi sadar da alkhairi zuwa ga abokinsa siyayyen makwabci guda biyu wanda ya fi sadar da alkhairi zuwa makwabcinsa kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu mata ma tahabba rajulani fillah illa kana afdaluhuma ashadduhuma hubban li sahibi mutane biyu ba za su so juna don Allah ba sai ya kasance wanda ya fi su kalala wanda ya fi su alkhairi a wurin Allah wanda ya fi tsananin son ɗan uwansa idan aka ce asfahi aboki yana iya ya kasance tsakanin wanda ya ka da wanda ka fi shi da wanda kuke daidai abota ɗin yana iya ya kasance ta cikin addini abota ɗin yana iya ya kasance ta duniya abota ɗin yana iya ya kasance wato na abokin tafiya tafiya ne ya haɗa ku kuwa aboki a gida duk wayannan wanda ya fi sadar da alkhairi zuwa ga abokinsa shi ya fi alkhairi a wurin Allah dukkansu wa khairul jiran inda Allah ta'ala khairuhum bi jari siyayyen makwabci a wurin Allah shi ne ya fi sadar da alkhairi zuwa ga makwabcinsa wannan wanda ya fi sadar da alkhairi zuwa makwabcinsa ne ya fi a wurin Allah to idan muka lura da wannan za mu gani kamar yadda na faɗi a baya Allah da manzansa sun yi umarni da kiyaye haƙƙoƙin makwabci sun yi umarni kyautatawa makwabci sun yi umarni a kan hukunku daban-daban a wayan nan haƙƙi duk wanda ya tsaye da shi ya aiwatar da shi to dole ne ya kasance mafi soyuwa a wurin Allah domin wanda ya fi bin umarnin Allah shi Allah ke so wanda ya fi bin umarnin manzon Allah sawa sallan shi Allah ke so ku saka babu wannan hadisi ba karantar da mu wasu al'amura na kyautatawa na kwaki mikdad ibn al-aswad ya yi ba da labarin cewa lokacin da suka isa madina su biyu tare da abokinta duk inda suka sauka ba samu taimakon kowa ba kuma suna cikin tsananin yunwa har suka isa wajen annabi sallallahu alaihi sallam. da suka isa suka ce ya rasulallah asabana ju'un shadidun yunwa fa mai tsanani ya kama mu فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد mun bincika mutane daban daban babu wanda ya karbi bakoncinmu sai annabi ta sallah ya ce ku taso mu tafi sai tafi da su gidansa an dace a wannan lokacin annabi sasan nan yana da irin na dabbobi na kuya yana da guda hudu sai ce ya kai mikdad ka tashi ka tsatsa mana nonon wannan dabba ɗin bayan ya tsada ya nan su ka raba daidai kanmu sai ya raba da kowa ya sha nasu sauran ma'aikin Allah fa a sallar shi bai sha ba annan ta sallar sai ya tashi ya tafi domin wani bukata kafin ya dawo yin wannan ya yi wa mizbad tsanani ya ɗauki na ma'aikin Allah fa a sallar ya shanye yana tsammanin cewa inda na bisa sallar ya tafi ba a can an kira shi ne cin abincin ma wani ne. to annabi zai dawo ya riga ya koshi da zai iya ya sha wannan ba kuma amma da annabi sasan ya dawo sai ce ina da waka so Zai <laughs> ce ya rasu da nan ai za sha sai ce ko waye ne zai taso ya sake taɓa mana wani sai ce ya rasu lallai zai yi sai nan safar da yake to shi ke nan ta shi yi sai ya kawo nan safar nan amma safar nan ya sha a ciki ya wane ne zai sha wannan mai alkhairi mai kalalan nan sai ce ya rasu lallai ni kaɗai ya duka su yi bacci ba mu ke isa sha wannan hadisi cikin da yake cikinta ya faɗaitar da mu akan girman wato abota na imani da kuma karfafa ta domin irin alkhairin da yake cikinta na biyu kiyaye haƙƙin makwabta da kuma kyautatawa zuwa gare su da wannan hadisi wannan shi ne abin da ya kwaɗaitar da mu kuma ya kwaɗaitar da mu akan mutum ya tsaye da wajibin da yake kansa wajen makwabcinsa kuma ya yawaita domin yawaitawa shi ne zai sa ya fi abokinsa shi ne zai sami wannan fifiko a wurin Allah madaukakin sarki so irin wannan mai kuke tsammani ba kowane makwabci zai ba da haƙƙin makwabcinsa sai al'amura sun sauki sai soyayya ya shiga tsakaninmu ba inda za ka samu ana soyayya da juna Allahu alam domin lokaci a wannan hadisin ba mu dakata da muka yi yayi daidai الله يبقى ملادفة ومكا يتسكري الله يبقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته